Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na bakwai. To wai ta yaya ki ɗauki miliyan ɗaya ne? Daga ni ɗina ne tare da cewa kafa kare na min hankali. Ka bani in wuce kana ɓata min lokaci ka ji? Murmushi ne tare da cewa ya za ki ɗauki zafi da wuri haka? To ya za ki ji idan na hana ki kuɗin nan? Murmushi ne tare da cewa kai ma ya za ka ji idan ka samu hotunan bidiyon abin da muka yi a yanar gizo. na ƙarasa magana ina masa kallon rainin hankali ɗore fuska ya tare da cewa sai in kashe ki murmushi ne da gefen baki na tare da cewa to da suka shiga duniya kuma ya zaka da duk wanda ya gani ta ina zaka baka goge su a cikin wayar kowa akwai 'ya'ya, akwai sirgai ga kuma matanka abin da kake ɓoyo to gashi a cikin wayar yarka ko ɗanka to ya zaka yi da su zufa take tu masa sosai dariya ne tare da cewa goge ai haka ma ba za ta taɓa yiwuwa ba kawai ni ma na yi maka barazana ne kamar yadda kake neman hana ni kuɗina. na kaga abin da ba zai yiwu ne ba na wuce Ya kama kanshi sosai don haka ya ce, zan baki dubu ɗari biyar yanzu, an jima ki dawo ki amshi sauran. Gaskiya idan na tafi bana dawowa, ka bani kawai sai mu rabu lafiya. To wai babu zan baki? Na ce ita ma babin idan tana kamuwa idan ka bani amsa zan yi. Ba ce mun kai ɗakin ka cike yake da kuɗi ba? Mutum cikakke mai arziki kamar ka aibe kamata ya dinga daga murya akan naira miliyan ɗaya kacal ba. Miliyoyin da suka tafi babu dalili baka san iyakansu ba. Bari wannan idan ka bada ai ka san da inda da bata wuce. Dubu ɗari biyar ya bani ya ce mu je mota an baki sauran suna cikin mota. Cikin jakata na zuba dubu ɗari uku muka fita, dubu ɗari biyu na hannuna. Muna zuwa ya buɗe mota ya bani sauran kuɗin. Buɗe gaban mota ne na shiga tare da cire kallabin kaina na ɗaure su a ciki. Na ce ka ajiye ni a bakin titi. Bai mun magana bai tada mota muka tafi. Sai da muka tsaya inda zai sauke ni na ce dan Allah rubuta min lambar wayarka. Har yanzu bai yi magana ba. Ya ciro biro a gaban aljihun shi ya rubuta min a jikin takarda ya bani. Ni ba ban sake magana ba na buɗe mota na fita. Na fif na tare dan zuwa gida. A ƙofar gida ya sauke ni na shige. Da sallama na shiga gidan sannan na wuce ɗakina. Ina shiga na ajiye kuɗin na zuba ruwa na tafi dan tsarkake jikina. Ban yi ko azara ba kuma ga al'asar da kusa. sai da na gama salloli na sannan na dafa indomi na ci bayan na gama na zazzage buhun kayana na zuba kuɗin a ƙasa sannan na ɗauki kayan na maida daga sama fitowa ne tsakar gida na nufi majalisar matan aure barkan ku da hutawa mata masu duniya karima ta ce wai ke yau duk ina kika shiga ne ban ba ta amsa ba na canja tambayar da cewa yau kuma zawaran unguwan nan da me suka zo mana ne karima ta ce ai ga sanan sai ki zauna a yi da ki zama ne saman takalma na sannan na kalli inda na take kwance a saman cinyar a'i wai tana kakkaɓe mata dandruff Karima kuma sai cewa take Allah dai ya tsine wa talauci albarka. Kullum a rasa abin da za a yi ta baka sai tuwo. Magana daidai tuwo tuwo babu wani ci gaba, kullum zancen kenan. Shi yasa ga nan kullum sai bushewa nake ina karmashewa kamar mai cutar kanjamau. Ni ko da bani da zuciya nace aiko Karima ki gode wa Allah, domin dai Allah ya yi miki rufin asiri. Ke kire ni tuwo ko? Na tambaye ta. Bata bani amsa ba na ci gaba da cewa, Yau aike cin tuwo yanzu ba sai wanda Allah ya so ya ci ba. Da safe kina dama dan kokanki, da rana idan Allah ya hore zaki dan waki ko ba. Wata rana ma hatta taliya kuke dafawa. da daddare ku yi to ku ci ku koshi da 'ya'yanki kuma duk daren duniya na ga mijinki sai ya shigo miki da fira to ina laifi Ai aikin tsakaninki da Allah sai dai ki ce alhamdulillah ba wai ki na ki ta tsine talauci ba ai ina ganin haka kamar rashin godiya Allah ne Saudatu wacce ita ma ba a gidan take ba shigowa take ta ce ai rayuwa tana son canji kullum abinci ɗaya an kama dindingau kamar kukan mutuwar uwa ai ya kamata a samu sauyi mana sultana na ce haba saude ai duk namijin da kika ba a ci mai daɗi a gidan shi ba to baya da shi babu namijin da yake so a tsere wa iyalin shi saudatu ta ce ai wallahi ƙarya ne Mijin Karima yana da kuɗin da ko naman rago sai ya ciyar da ita da shi. Dan dai kawai haɗin faɗa ba daɗi, amma wallahi da sai na faɗa mata abin da yake da kuma inda yake kai kuɗin nashi. Ita yana wayo, ya bata nan tana sassaƙar to sai ka ce mata ladan noma. Daga wannan magana haka Rima ta kawo wuya, ta fara zazzaga luka luƙan zagi tana cewa ai da ganin biri yayi kama da mutum. Tsakani na da Nuhu sai Allah ya isa ban yafe mishi ba, kuma zai dawo gida ya same ni sai na ci uwar shi. Kallon Karima ne tare da cewa idan dai kuna biyu zaurawan unguwan nan wallahi duk sai sun kashe muku aure. Ba ku san magana dauka ku san abin da kuke faɗa musu ba. Ku biya musu su kai ku su baro ku. su ba su yi aure ba kullum suna biye da ku suna halakar da ku karima ta ce ai wallahi sultana na yadda da maganar saudi saboda rabon da mi kwance aure da ni da nuhu an fi karfin wata guda dama idan ba neman mata yake yi ba ake makin san abin da ba zai yiwu ne ba tsaki ne tare da cewa wallahi sai na faɗa miki ko za ta yi miki zafi ba nuhu ba wallahi ko ni da kyar nake iya zama kusa da ki mace da aka santa da gayu da kwalisa da kamshi da tsafta da tsaftacewa to kuma ta gidan nan ba haka kuke ba kullum safiya kun zo kun jibge a ƙarƙashin bishiyar inuwa ba wanka ba wanke ido ba sallah bare salati baki cuy cuy ba abin da kuka sani sai inuwa ta kare ku ja tabarma ku kara gaba kun fito tun kafin mazajen ku su fita daga dakin ku kun riga su fitowa yara sun kwana zabga fitsarin kwance ba ku tsaya kun gyara kun wanke ba yanda namiji ya bar daki haka zai dawo ya tadda shi ba ku iya magana da mazajen ku ba kuna wa mazan ku magana muryar ku ta kere ta su mace da aka sani da sanyi kina wa miji magana tsawo tsawo kamar yaron gidanki duk daren duniya idan Nuhu ya dawo sai yayi wanka ya tsaftace jikin shi a haka zai rungume ki bata mishi wanka kalli kanki karima ji kafafuwanki wai ki mata aure a haka har kike tunanin namiji zai samu kwanciyar hankalin da zai baki nutsuwa ai wallahi ko toilet na shiga mara tsafta banda nutsuwar da zan yi komai a cikin shi wuta wuta zan yi na fito don kana dauko kaina cuta ga shamu take ma kadai wallahi abin zubar da yawu ne miƙewa karima tai tare da kai min duka don uwar ki kike cewa kazama rike mata hannuwa ne duka tare da cewa saurara ki ji ni ban ce miki kazama ba kawai dai ina faɗa miki matsalar ki ne amma ki guri ni ba a faɗa da ni gaskiya ce baki so kuma da gaiwa na dina insha Allah amma duk da haka zan ba ku shawara daya da ke da nana wala Allah ta yi muku daɗi wala Allah ta yi muku zafi nana ta ce rike banzan ki kila ta miki amfani a can gaba murmushi ne tare da cewa to ba damuwa na gode amma kuma ku sani ba zan daina zaman majalisar nan ba yanzu ma sallar magriba zan yi na dawo babu wanda ya bani amsa don haka na je na ɗauki buta na je na alwala sai da ne sallar isha'i sannan na fito majalisar su sallama ne musu amma babu wacce ta amsa min na mai maimaita sallama har sau uku amma dukkan su babu wacce ta ko kalle ni bari ne tunanin za su amsa min murmushi ne tare da cewa aikin banza kare da gudun layya wuri na samu na zauna ina zama gaba ɗayan suka tashi suka bar wurin aka bar ni zaune ni ɗaya kamar mayya ban ji wani damuwa ba haka nan ban ji baƙin ciki ba domin dai na san gaba ɗayansu na fisa ta ko'ina da ko'ina. Tunda ko na fisa ai babu dalilin ni na biye musu miga ba. Ba wai dan ban iya ba, na iya kuma ni idan na fara tawa ba ta da kyau. Ban tashi daga gurin ba, na saka wayata na fara kwafan lambar Alhaji daga saman takarda zuwa cikin wayata da na yi mishi bidiyo. Na fi minti biyar ina rubutawa, karantawa ne dai na iyawa, amma ina iya kwafar abu. Idan kuwa zan kwafa da guda guda nake ɗaukar shi. Kuma zan sa a buɗe min WhatsApp, amma ya zamar min na 'yan gaisuwa. Sai dai duk wanda zan yi magana da shi ne mai voice note. Na ajiye nambar shi a cikin wayata, abinda na saka min shine lamba ɗaya. Mikewa ne tsaye tare da cewa bakin ciki da fushi ba naki bane sultana tunda kina da aikin yi. Bude murya ta ne tare da cewa waye yake son kamshi mu bashi turare to tabbas mai kosai da abarwa balango an sha gaban mai tsire. Kujera ta na ɗauko na zauna a daki na tunda na lura suna neman su haramta min zaman tsakar gidan ne kuma a rada isa ba. Watsa kunnuwa na ne ina jiyo da su kasa-kasa. ba na iya cewa na ji abin da aka ce duka ba amma da yake saura bata iya magana sirri ba ba ma ita ba duk matan gidan haka suke jini tana cewa ai wallahi ki haɗan da shi in nemi taimako daga inda nake zaune nace har tana dai mata aure idan dai an ciza a busa ki duniya da rayuwar mutanen cikinta ita duniya da kika ganta juyin dan mangwaro take yi yayin da ya faɗi ƙasa zai kwaso ƙasa da tsakuwa idan kika wanke zaƙin zai fita idan kuma kika shafa ki wanke ba za ki ci da ƙasa duniya ta fi ƙarfin kowa wanda ya fi ki iskanci ya zo ya yi ya koma ki kama kanki kuma ki kokari ki koma gaban Allah kina mai kamanta gaskiya amma na hure kiyaye daraja auren ki tun kafin duniya ta juya miki baya cikin haya gagana na ce. ai ba tsoron ki ake yi ba a gaban ki ma za a iya yin magana dan kaza kazar ubanki idan kin isa ki hana wani abu in gani tir na faɗa tare da cewa abu kazar ubana ta fi karfin kabzar aku wallahi saboda ko da yake raba mata ba dai irin kuma su tsamin dauɗa ba kaina na na tayo da gudun bala'i kafin ta iso na dauki kujera na rike na ce wallahi kika kuskure kika iso sai na raba miki kanki gida biyu tsoro ya na ta iso ta ja ta yi tsaye tsaki ne tare da cewa ƙaryar rashin kunya sakarkarin banza da ku insha Allah ko gani ne za ku shiga wuta sai na watsa muku fetur ina faɗin haka na shige ɗaki na na kyale jahilai dan gaskiya na lura wallahi jahilci ne kawai ke cizon masa kwakwalwa in ban da batan basira mata aure za a kai wurin wani namiji ta nemi taimako Sati na ɗaya kenan bana shiga sabga kowa a gidan da nake haya. Ni da mafil asal magana bata dame ni ba. Shigowa ta ma gidan da ne naga har na iya surutu. Idan dai har magana da su ne zai sa su rena ni har kowa yake kokarin magana kaɗan ya dake ni to na fita sabgar su. Dan ni ina da wata irin zuciya da idan har na gama da abu to fa tabbas na shafe labarinsa a babin rayuwata. Ni ko nace har da duk sultana. Cikin kuɗin da Alhaji ya bani na shiga kasuwa na kunkwatso tsadaddiyar sutura. Na siyi kaya na cire ni, gyala takalmi jaka turarruka mayuka na shafawa irin na wayayyin mata. agogo sarƙa da 'yan kunne, 'yan hannu zobuna, sai da na tabbatar ma na zama gogaggiyar mace ta sahun farko a fannin sutura. Sannan na je na kai ɗinki wurin telan da na san shi ma ya san hannun shi. Kuma da na je na kai ɗinkin na faɗa mishi irin ɗinkin karuwa nake so ya min. Na ce min ɗinkin da ko namiji tuki yake yi idan na wuce sai ya manta da kansa tiyari ya tsaya ya kalle ni. Muka yi tsada da shi na biya shi kuɗin shi tare da sharɗin idan fa ya lalata min kayana wallahi sai ya biya ni. Ya ce kuma ya ji ya yadda. Na gyara ɗaki na sosai, na sa kayan kallo na sake katifa mai kyau. Na saka leda tsakar ɗaki na saka fanka amma ta ƙasa. Na kuma ƙara biyan kuɗin haya. daga lokacin da suka kare daga lokacin zan siyi gida haka shine tsari na na gaba sai na siyi gidan zama sannan zan siyi mota kuma duk za ku ji ta inda kuɗin za su rika fitowa babu ɓata lokaci hankali na kwance ban da wata damuwa ban da rashin ci kuma ban da rashin sha cikin yan kwanaki kalilan na fara sauyawa ƙoshi babu abin da ya bari dan duk daren duniya sai na ci nama abin da nake so shi nake ci kuma duk abin da na ga dama shi nake yi babu mai kwaba kuma babu mai harara jikina ko ya sha mayuka don bana jin wahalar wanka dan ko akwai bata kai ni saruwa ba ya jama'a ku taya ni hango kyau ya haɗu da gayu ku taya ni ganin gayu ya haɗu da wanka wutunin wanka ya haɗu da kamshi wuta sultana lokaci na ya fara ƙalubale gare ku ƙazaman mata kwance nake saman katuwar katifata da ta shashin fada da tsaftataccen zanin gado iskar fanka sai kaɗan dage ta ko'ina ga wani imtaccen ƙamshi da yake tashi daga ɗakin hajjiki na yanzu tunani na bai wuce in addabi bello ba abokin babana dan yadda ya haramta wa babana wali a cikin garin shi inda aka haife shi ya girma a ciki yayi iyali amma ya gudu ya bar ƴan uwa da 'ya'ya da matan shi to shi ma katsina za ta haramta yi wali a cikinta idan kuma ya iskanci sai ya ɗaure kayan shi ya bar birnin katsinan gaba ɗaya hannuna na saka a ƙarƙashin katifa na jawo wata 'yar ƙaramar kwalba da na amso a hannun wani ɗan daba ya faɗa min sunan abin amma wallahi kafin in zo gida har na manta abin fesawa gare shi kamar na turare kuɗi na bashi ya siyo min na ce abin da idan na fesawa mutum kawai zai kama bacci babu ɓata lokaci Shi ne ya kawo min shi tashi ne na rufo ƙofar ɗaki na dan ina so in gwada in ga ko abin yana yi saman katifa na kwanta sannan na fesa shi a fuskata lu wani baƙin abu na gani ya gitta daga nan ban sake sanin inda kaina yake ba sai da sha ɗaya da rabi ta yi Salati ne tare da gode wa Allah da na farka na ganna a duniya. Ɗauko kalban ne tare da sumbatarta. Tabbas ke ce abokiyar tafiyata. Amfani biyu zaki min daga Bello sai duku daga nan aikin ki ya kare zan da ki kenan. Wanka na jira yau tare da ɗauro alwala. Na zo ne sallar asuba don ban samu na ba. Ina gama na haushiri domin yau babu abin da zai dawo da ni gida sai na ido da ido da Bello. Kuma sai na tabbatar da na akan shi. Mai da hoda na shafa sai kulli da na shafa wa na Ban shafa jan baki ba saboda baki na baya buƙatar shafe-shafe. sai kuma lura da ni da irin manyan mata mawuyaci ku ga sun daddaba fuskar su irin abin da muke shafawa irin su jagira aisha da duk ba sa shafawa shi yasa idan suka shiga wuri suke fita daban ba na buƙatar bilicin ko da na kasance baƙaci shi ma ku lura da kyau bilicin na matsiyata ne yan masu kuɗi ba sa shafe-shafen mayuka gaskiya doguwar rigar shadda zina na saka baka kuma ta yi matuƙar martaba ne. domin dai ta zauna min a jikina cip na ɗaura ɗan kwali na cuge na kawo gele na ida kafe wankan da shi komai dai da na san zai martaba min mutunci na sai da na saka a jikina sannan na yayyafa ruwan turare ne gaba tun kafin in fito kamshin turare na yake tsakar gida a lokacin da na fito ina rufe kofar ɗaki na kuma gaba ɗaya hankalin duk wanda ke gidan sai da ya dawo kaina ina rufe ɗaki na na saka makulli na a jaka na wuce abu na ba ma kowa magana ba da kallo suka bi ni domin dai sun gane kura ba su akare ba ce ba tun da na fito gida har na kai bakin titi na zama abin kallo ga jama'a ban damu da su ba domin duniyar da yanzu gaba na bata ba baya ba na fif na tare na faɗa mishi inda zai kai ni na shiga muka tafi cikin yan mintoci kaɗan muka isa na sauka na bashi haƙƙin shi majalisar cike take tafka maza ta fashe saboda yawan dandazon mazan da ke cikinta ina fitowa daga nafif duk wanda ke wajen idan shi dawo kaina ban ji fargaba ba haka kuma ban dabarce ba ban ji ba zan iya tafiya ba dan ana kallo na duk wani fargaba da kunya ko tsoro duk ba sa tare da ni a wannan lokacin tafiya na fara yi zuwa wurin su na kaddara ma kawai ba maza bane mata ne tsofaffin banza tun daga yanayin kallon da suke min duk na gane sun faɗo rami kallon tarko suka fara min kamar mage tare tsabira sallama ne musu yayin da na isa wurin kusan gaba ɗayan sai da suka amsa kamar ana biya wa ɗalibai karatu ni ma kujera na je na zauna sannan na gaishe su duka suka amsa cikin sakin fuska Inda Bello yake zaune na kalla tare da cewa baba wurinka na zo. To ya ce, amma ban gane ki ba. Sadda kaina ne sannan na ɗan murmusa. Cikin sigar bariki na ce ɗiyarka ce ta wajen Aliyu Binna. Na ƙarasa magana tare da ɗago kaina na kalle shi da kyawawan idanuwana da suka sha ado da kwalli. Na kai ƙarshen magana tare da ɗan sassauto na, sannan na buɗe idanuwa na dukkansu. Ya shi baki yana dariya kamar ya ga wawan zama. Af, to to, uwar masu gida ce? Murmushi ne tare da cewa eh. Kin yi aure ne? Ya tambaye ni. Da kaina na bashi amsa cewa a'a. To kina ina ne haka? ba tare da jin kunya kowa ba ce ina bariki ne dariya yi sosai tare da cewa yar gari kenan yarinya ta gane mu koma ni ma dariyar duniyanci ne har sai da kyawun haƙura na suka bayyana idan dai irin wannan dariya ni kaina na san tana ƙara min kyau sosai kallon mai ta yi bini da shi kamar ya cinye ni a bakin didi. sannan ya ce ina yake zama haka ne ina nan tsoho unguwanmu da ka sani dai to to so mana ya faɗa tare da miƙewa a raina na cewa to tunda na zama karo bar abi na alalaci za ka ci ubanka domin ni ma kaina tsoron kaina nake duk a zuciyata na yi magana ɗaukar kujera ne muka matsa gaba zama ne na ɗora ƙafa ta ɗaya saman ɗaya sannan na ce ake ciki baba amtu aiki zan tambaya kin ga tun daga gida ai ba a kai karuwa waje ba dan gajeren murmushi ne sannan na ce gaskiya kam amma yanzu kana da mota kuwa eh akwai mota a hannuna mana wace iri ce na tambaye shi ina kokarin faɗa min ce dakata ma shi kawai na san ko ka faɗa ba zan rike ba zan manta ne duk kowa ya kusa da ni wai ni zai tambaya da muka kare duk kwanaki dariya ne sannan na ce ai duka ba abin da ya mu kuna tafiya yasa aka dawo da ni gida Tsaki Bello yi tare da cewa kaji sakaran banza, wannan tun jimemiyar mace bari bai sha ruwa ba. Murmushin mugunta ne tare da daga gidane na, na ce kila baya jin ishin ruwa ne. To wai ke kawai sai kika fara bariki abinki. Na ce sosai ma. To ya aka kika zaɓi wannan harka bayan baki san yadda abubuwa suke ba. Duk zan baka bayani idan kana da kuɗin sauki ne mu tafi ka ji komai. To ina zuwa ya faɗa tare da tafiya wurin abokansa. Sallama ya musu tare da cewa zai dawo da daddare duk za su ji bayani. Wani ne daga can ya ce ka yi rajista idan ka gama ina layi ni ma diyar abokinku maimakon ku yi ƙoƙarin dora ni a hanya a'a sai dai ku yi ƙoƙarin ƙara miya ni a mota ya ɗauki ni muka tafi ko a hanya sai wani kyarma yake yana ƙoƙarin kai hannunsa cikin rigata kallon shi ne tare da cewa saurin me kake yi haka ne wai ban bari ya bani amsa ba nace ko dai kai tunanin yau zaka same ni yace ce a'a nace ce to ka samu kanka nutsuwa har mu je inda zamu baje kolin iskancin namu ci mu babu babbaka babu wanda ya ji kuma babu wanda ya gani kya kya kya kya kya kyalkyali da dariya tare da cewa gaskiya ne uwar masu gida kun ji ihu kura ta samu nama wannan dariya ita ce shi ya samu sultanar banza zai je gurji banza a tunanin shi bai san ni na fi shi iya iskanci ba domin ni na ci uwar shi na sha ruwan kanwa maganin kwarnafin ciki har muka iso ban sake magana ba wani mai gadi ya buɗe marigat muka shiga ciki bakin yi sannan ya ce mu je kai jama'a ku ji rashin kunya dan Allah dan kwata walci diyar abokinka cije lebe na na ƙasa ne sannan na ce masa rubuta min nambar wayarka dan Allah a takarda yo baki da waya ne ya tambaye ni cikin gatsali murmushi ne sannan na ce ai ni ko a cikin ƙwarin ƙarama ce har yanzu da sauran mu kafin mu gama nuna baba dare ya ƙara saki a haka ma baki nuna ba na ce yau da na nuna ka ganna a keke pep ba ki da dama ya ce tare da fara rubuta min namba wayar shi miƙo min yayi bayan ya gama yana ƙoƙarin fita na ce ka sallame ni kafin mu shiga mana dubu biyar ya miƙo min amsa ne tare da juya kuɗin na ce a shigar da ba mu shiga ba yo ba banda da abin ka aiko kuɗin ya baka biya ba zaro ido ya tare da cewa dubu biyar ke kire na dubu biyar murmushi ne tare da cewa to turaren da ja ba idan aka ce maka ce ai ka san na fi karfin ka bani dubu biyar ko ni ai na yi kyautar dubu biyar wallahi ka bani kuɗi masu yawa idan zaka bani kaji malam daga gaban motar shi naga ya jawo wani wuri kuɗi na gani kamar zabga ga ihu saboda yawan su sai da na gani sannan ya maida ya rufe kin gan sanan, kuɗin da zamu mu ci ne gobe na hada gobe na ƙara miki amshi dubu biyar din mana babu gardama na amsa muka fita daga motar dukkan mu muka shiga ciki sai da ya rurrufe ko ina muka yi wa junanmu masauki a saman gado kiki kiki ya cire riga ya cire wando jaka ta na buɗe na ɗauko kwalba sannan na yi wurin shi cikin kareraya yana ƙoƙarin runguma ta ne wa shege feshin maganin sauro babu ɓata lokaci ya tafi bacci rike shi ne har ya kai ƙasa sannan na cire mishi gajeren wandon shi na ɗauki ɗan iska hoto Ni mishi kuma bidiyo ko ina sai da na dauka bayan na gama na jinye shi daga saman hanya sai da na lalibi aljihun shi kaf sannan na zo na zaman gado na shigar da namba shi cikin wayata bayan na gama na ajiye namba shi da suna namba biyu Mukullin mota na ɗauka da jakata na buɗe ɗakin na fita cikin mota na koma sai da na kwashe kuɗin nan kaf sannan na rufe na mai da kullum kusa da shi na ajiye fitowa ne na tunkari hanyar fita daga gidan dubu biyar ɗin da ya bani ita ce na bawa mai gadin gidan kyauta ina godiya na wuce ban tsaya sauraron shi ba na fice daga gidan abuna alhamdulillah ku ya hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na takwas ina matuƙar godiya bisa ga yadda kuke bibiyar labarin nan sau da ƙafa, bisa yadda kuke min addu'o'i da fatan alkhairi ba zan gaji da gode muku ba ina matuƙar alfahari da ku tsakar gida ku ci gaba kamar da kuka saba haka zalika ku ci gaba da mini sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida